لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض وماواهم النار ولبئس المصير karka yi zaton ya kai wannan manzo cewa waɗanda suka kafirce wa Allah za su iya kuɓucewa idan na yi nufin saukar musu da azaba makomarsu a ranar alkiyama ita ce jahannama tir da wanda jahannama ta zama makomarsa yayin da Allah ya ambaci hukunce-hukuncen yadda ‘ya'ya balagaggo za su nemi izini a ayoyin baya, a nan kuma sai ya ambaci hukunce-hukuncen yadda bayi da yara waɗanda ba su balaga ba za su nemi izini, ya ce,